Sasha Hausa na murai Amurka ke magana a kan mita goma sha uku, mita goma sha tara, mita ashirin da biyar, talatin da ɗaya da kuma mita sittin. A jamhuriyar Nijar ana iya jin kai tsaye ta gidan rediyon murya Amurka na VOA Africa a kan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar a zangon FM. Sannan ana iya sauraron mu ta gidajen rediyon amfani sarauniya Nomad Fara'a da LOL da kuma Niyya. Sannan ana iya jin mu yanzu nan ko kuma duk lokacin da aka bukata ta intanet ko yanar gizo akan voahausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Alfa Ahmed ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki daga birnin Washington DC ke fatan ini lafiya. Kaya sun kai yadda na ce maka a difan nan mado yanzu su tumur su boson nan duk kayan suna can. Mataimakiyar shugabar hukumar zaben jamhuriyar Nijar Seni wato Hajiya Maryama Katambe take magana kan shirye-shiryen da suka yi na zaben gobe Lahadi. Muna da waɗanda suka yi rajista mutum dubu shida da ɗari uku ne da 'yan kai. shugaban al'ummar Nijar a Najeriya kenan kuma wato Abubakar Khalidu yake magana kan shirye-shiryensu na jefa ƙuri'u a karan farko daga Najeriya inda za a yi a wurare guda bakwai. Za mu ji cikakken bayani tare da shirin mu tattauna a bayan an ji labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. babbar jam'iyyar adawa ta fdc ta ce ba ta amince da sakamakon zaben shugaban kasar da aka fitar ba tana mai cewa an tafka magudi a zaben na uganda shugaban hukumar zaben kasar badru kikundu ya bayyana shugaba yoweri museveni a matsayin wanda ya lashe zaben kasar da kashi sama da 60 na kurewun da aka hada yayin da kiza besije ya samu kashi sama da 35 sai dai shugaban jam'iyyar ta fdc mugishi muntu ya ce an tafka magudi a zaben wanda hakan ya baiwa shugaba museveni damar samun nasara wacce za ta ba shi damar ci gaba da zama a kan karagar mulkin da ya kwashe fiye da shekaru talatin yana kai a nasu bangaren magoya bayan jam'iyya mai mulki su ma sun yi watsi da zargin cewa an tafka magudin suna masu cewa zafin kayi ne kawai sa suke waɗannan kalamai yanzu haka 'yan adawa na ikirarin cewa 'yan sanda sun hana su kaiwa ga basijiya wanda yake karkashin ɗaurin talala domin suna so su ji ra'ayinsa kan matakin da za a ɗauka nan gaba. rundunar sojin najeriya ta buɗe wani ofishin wanda zai rika kula da harkokin kare haƙƙin bil'adama a hedkwatar da ke abuja da kuma ci gaba da horar da jami'an sa kan muhimmancin kare haƙƙin bil'adama yayin da ake yaƙi da 'yan ƙungiyar boko haram kamar yadda kakakin rundunar sojin ƙasar kanar usman kuka sheka ya bayyana hakan na faruwa ne bayan da manyan jami'an sojin ƙasar ciki har da babban hafsan soji tukuru buratai suka gana da jami'an ƙungiyar amnesty international mai kare haƙƙin bil'adama inda suka tattauna kan damuwar da kungiyar ta gabatar a wani rahoto rahoton yana zargin jami'an sojin ƙasar da ke ta haƙƙin bil'adama a yakin da ake da kungiyar boko haram a arewa maso gabashin ƙasar mazauna yankin na arewa maso gabashin najeriya sukan zargi soji da ke ta zargin da sojin suka jima suna musantawa a jihar south carolina da ke nan amurka an buɗe rumfunan zaben farko a kudancin ƙasar domin 'yan republicans kada ƙuri'unsu sawa'i kaɗan kafin masu zaɓe a ƙarƙashin jam'iyyar demokrasi gangami a jihar nevada domin zaɓen ɗan takararsu ana sa ran sakamakon waɗannan zaɓuka za su sa wasu 'yan takarar siya da makamansu yayin da za a tinkari babban zaɓen nan da ake wa lakabi da super tuesday wanda za a yi ranar ɗaya ga watan maris wanda kuma jihohi da dama amurkan za su yi zaɓen gabanin buɗe rumfunan zaɓe a yau asabar hankula sun karkata ne akan ɗan takarar republican donald trump saboda irin kalamansa a wajen wani yakin neman zaɓe a south carolina trump ya jaddada ani wato matsayarsa kan azabtar da 'yan ta'adda inda ya bada misali da yadda wani janar ɗin sojin amurka ya sha wahala kan wasu fursunoni musulmai da yadda ya rinka kalaman ɓatanci game da addinin su sai dai sanata marco rubio ya fito wanda ya fito daga florida wanda kuma babban abokin hamayya trump ne ya soki wannan matsaya ta trump inda ya ce ba a san amurkawa da haka ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc rasha ta ce ta ji ta takaicin kin amincewa da aka yi da kudurin da ta gabatar wa majalisar ɗinkin duniya wanda ya nemi turkiya ta kawo ƙarshen ayyukan sojinta a asiriya. a yau asabar fadar kremlin ta fitar da wata sanarwa tana mai jaddada aniyarta ta ganin an tabbatar da zaman lafiya ta hanyar kawar da 'yan ta'adda a siriya a jiya juma'a amurka da rasha suka kaddamar da wata tattaunawa kan yadda za a cima matsayar tsagaita wuta a karkasar ta siriya jami'an gwamnatocin biyu sun tattauna ne a geneva domin samar da hanyar da za a samu dogon lokaci na tsagaita wuta saboda a kai kayan agaji ga yankunan da aka yi wa ƙawanya ƙasashe goma sha bakwai da ke mara gwamnatin siriya baya sun amince da kafa wani kwamiti da zai mai da hankali wajen ganin an cimma matsayar wato ƙarƙashin kulawar majalisar ɗinkin duniya a taron da suka yi a munich inda aka naɗa amurka da rasha a matsayin waɗanda za su jagoranci wannan tafiya a yau asabar firayim ministan burtaniya david cameron ya bayyana cewa a ranar 23 na watan yuni mai zuwa za a yi zaɓen raba gaddama kan ci gaba da kasancewar ƙasar a ƙungiyar tarayyar turai ta eu ko kuma akasin haka yayin da yake ganawa da manema labarai cameron ya ce majalisar zartarwar ƙasar ta amince da ci gaba da kasancewa a cikin ƙungiyar mai mambobi 28 a cewar cameron kasar za ta fi samun kariya da karin karfi idan ta ci gaba da kasancewa ƙungiyar ta au ya kuma kara da cewa wannan zaɓi ne da ya rage ga 'yan ƙasar ta birtaniya shi dai cameron ya ce zai ci gaba da yin kamfen ɗin ƙasar ta ci gaba da kasancewa ƙungiyar matsayin da aka cimma tsakanin birtaniya da ƙungiyar ta eu na zuwa ne bayan wani zama da aka yi na ganawa a brussels inda aka lamunci ƙasar ta birtaniya kan wasu buƙatu da ta gabatar yanzu aka bayanai na nuna alamun cewa an yi raba daidai tsakanin waɗanda suke so a fice da waɗanda suke so a cigaba da kasancewa a ƙungiyar ta tarayyar turai a ƙarshe shugaban amurka barack obama zai kai ziyara ƙasa cuba kamar yadda ya bayyana a jawabinsa na mako-mako da yake yi zai kuma kai ziyara ce tare da uwar gidarsa michelle inda za su je habana a watan mai zuwa obama zai kasance shugaban amurka na farko da zai ziyarci ƙasar ta cuba cikin shekaru 90 zai kuma gana da takwaran aikinsa raul castro domin ƙara ƙarfafa dangantakar da ke tsakanin ƙasashen biyu sai dai a jawabin nasa obama ya alkawarin zai fito fili ya faɗi irin bambance-bambancen da ke tsakanin su a lokacin da zai gana da castro ciki hadda batun tsarin mulkin demokuraɗiyya da kuma kare haƙƙin bil'adama labaran duniyar gina aka saurara madalla hukumar zaɓe ta jamhuriyar nijar seni ta bayyana cewar ta kimtsa domin gudanar da babban zaɓe a gobe lahadi Wakilinmu Salamu Muni Barma ya tattauna da mataimakiyar shugabar hukumar Hajiya Mariyama Katambi. Tun nan dai mun yi aiki sai mana biyu ne muke ta eh, kammala wannan aiki na na abin ga na ankurori da wani biletan da wani komi ne da duk an kammala su yanzu na ciyan da na gaya maka duk suna nan kuma muna roƙon Allah eh, subhanahu ta'ala ya sa eh, a yi zaben nan lahiya saboda kayan duka muna tsammani da yarda Allah duka an tuka eh, ranar zaɓe komi yana isa a cikin abin ganshi kuma a yi zaɓen nan Allah yarda muna roko. akwai wadatar su ba za a fuskanci karanci ba na kayayyakin nan su za su isa a karamci babu saboda kowanne da ya yi kolizaj da ake ce kowanne in kayi garuruka naka kuma akwai kari da kake azawa saboda ko ka tahi can in an ce maka akwai wani abu da babu ka samu ka, samu shi ce nan kowane kaya da ya tahi akwai kamar marashi da ake ce da muka aza bisa kayan akwai wasu yankuna na nan nijar tunda an san nijar kasa ce mai faɗi sosai kamar misali su bilma iyakar nijar da libya eh, ko kuma asamaka iyakar nijar da algeria da can wajen gabacin gegime iyaka da ƙasar chadi shin waɗannan kayayyaki kuna ganin za su kai kuwa a kan lokaci ma Allah kaya har sun kai yadda na ce maka a difan nan ma don yanzu su tumur su boson nan duk kayan suna can kuma saboda eh, akwai tashin hankali ƙauyukan nan akwai duka wurare da mun ka eh, mataki tunda kun san seni tana da eh, su commission security defense et security na tsaro su ma akwai an sa su cikin abin gan su ma a kan tsoron su ma suna abin ga tunda kaya duka da za su taya sai da eh, mutane da za jama'in tsaro kowane mota yana da jama'in tsaro eh, jama'in tsaron shi kuma akwai ma eh, wararen nan da akwai tashin hankalin nan su ma deja a can deja wurin an ba da hanya akwai kamar abin da ake ce ma escort akwai escort duk da can wajen difa hal kai can wajen su tawon nan nor din tawa da nor tilaberi nan duka nan duka suna da escort da difa da agadas kuna da tabbacin waɗannan kayayyaki lalle kun ba da su a hannun mutanen da suka dace ma'ana waɗanda za a iya cewa amintattu ne kaya ba za su sha kwana ba eh to wannan kaya in Allah yarda ba sa shakuna ba saboda ka san an sa president a cikin kowane jiha kenan kayan nan da an kai su duka an sa hannun president na jihohi don ka muna tsammani eh, eh, ba a kaurace da kayan nan kuma da yarda Allah muna fata Allah Ubangiji ya sa zaben nan ya yi shi lahiya a kare shi lahiya su. mataimakiyar shugabar hukumar zaɓe ta nijar hajiya maryama katambe aka ji a hirarsu da sulemumuni barma to a can najeriya ma dubban 'yan nijar ne za su kaɗa ƙuri'unsu a zaɓen da za a gudanar a gobe a wasu sassa guda bakwai da ke faɗin tarayyar najeriya nasiru adamu el hikaya ya tattauna da shugaban al'ummar nijar ɗin da ke zaune a najeriya wato abubakar khalidu sunana alhaji abubakar khalidu shugaban yan nijar maza na najeriya kaga wannan karo shine na farko da yan nijar maza na waje za su yi zabe yanzu abin da shirye-shiryen da ake yi wurare kamar guda bakwai ne za a yi zaben abuja lagos kano kaduna sokoto benin port an tattura mutanen su kowa ya kai akwatin zabe da takardu da komai sun kai wurin yanzu da muke magana nan da kai wato abubakar wannan ya nuna an turo jami'ai kenan daga can nijar su zo su kula da zaben nan an turo jami'an na hukuman za hukumar zabe sun zo sun zauna da mu abubuwan da za a yi sun yi training su kuma sannan suka hannanta kayan aiki ma kowane wanda aka yi training su aka ba su aka ce aka tura su suka tafi ya kuke da tabbacin zaben zai gudana ba tare da wani ya kawo tashin hankali ko neman murɗe zaben daga nan najeriya ba ƙasar waje ne muce kuma an bamu dama mu yi abinda na ja wa mutane na kunnen cewa don allah yadda aka bamu wannan daman kar a zubar da ita karfe ta suka ce zabo da zabe na nemi izini ga mutanenmu cewa duk wanda baya da katin zabe kar a bar shi ya shiga wannan wuraren saboda waɗansu za su zo ba su da katin zabe an ka ce zo su rajista ba su rijista ba yanzu da suka gani abun kama abu ne wanda zai yi yanzu in sun turo sun zo da yawa an ka fara zabe kaga za kawo hayaniya mu mun da ma'aikata duk wanda bai da katin zabi ka a bar shi ya shiga wurin ake yin zabe kiyasin ku kamar mutum nan wani za su kaɗa ƙuri'a daga nan Najeriya muna da waɗanda suka yi rajista mutum dubu shida da ɗari uku ne da 'yan kai kowane zone daidai abin da kamar misalin kaga kano mutum 700 da wani abu suka yi rajista sokoto 600 ne da wani abu kaduna 500 da yan kai lagos 2000 da wadansu abu aka yi eh, abuja 590 da yan kai ne patakos 516 bini kusan 600 ba wani abu ne to kaga abin da aka yi jami'in kenan kuma aka hada duka sun zama 6,300 kana da wani ra'ayi na daban kan zaben duk inda yan mun muke zaman lafiya nake so a gida zaman lafiya zama da duk inda babu zaman lafiya babu wani abu su gabanin siyasan kowa ya kai zuciyarsa nesa magoyan baya kuma kowa ya kai zuciyarsa nesa mutum ɗaya ne Allah zai ba so wanda Allah ya ba din a hankura a mara masa baya a yi zaman lafiya saboda aka fitina talaka da masu dukiyan duk masu jin daɗi a cikin yan da fitina ya zo wato ya nuna baka tilasta wani sai ya zaɓi wanda watakila kai kake so ko kuma wani naka kai so babu na kira su lahadin da ya wuce duka na yi musu lacca na ce wa'annan 'yan siyasa da mu gansu sai shekara hudu da wata goma sha ɗaya za mu ganin su wata ɗaya zai rage su cika shekara biyar za su kawo mana ziyara akan haka kasu mu yadda su raba mu da zumuncin mu a nan muna tare da daurin aure rashin lafiya suna duk abin arziki da muke tare muke yi shi amma kowa ya bi ra'ayinsa da yake so ko ma takkanta cewa na ke so ka bar shi ya zaɓi wannan saboda wanda zai ka zaba din har ya gama shekarun sa biyar ba za ka gan shi ba in ka buga mai waya ba zai ɗauka ba ra'ayi ne kawai ka je ka ɗauka shi kuma ya tafi kai kuma abokin zaman ka yi hankuri da shi ko zana lafiya ku zama kama junanku. ku To madalla ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum masu sauraronmu. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin mu tattauna wanda ni Halima Jimarau ke rika ma mai hilin Ibrahim Ka'almasi Garba kahin ya dawo daga aikin zaɓe a ƙasar jamhuriyar Nijar. Kamar yadda aka saba buɗe shirin da labaran mako mai shuɗewa a Najeriya, yau ma ga El Hikaya da yadda ta kaya. Shugaba Buhari ya sallami manyan daraktocin hukumomi da sassan gwamnatin sa 26 waɗanda tsohuwar gwamnatin Jonathan ta nada. Shugaban PDP Sanata Ali Sharif da ya mai gurbin Ahmed Mazu ya ce zai yi gyara. Aiki ne za mu shiga zunzururu. Aiki ne na gina fati mu saboda mu kafa gwamnati insha Allah a 2019. wasu 'yan pdp na sukan nada sharif da cewa bashi da goyon bayan jama'a hakan ya saba da ra'ayin matashin pdp yusuf cikaire yan pdp irin su shi shugaba na jam'iyya yanzu madu ali sharif ina mai tabbatar maka abubuwa za su gyaru abubuwa su ci gaba da yin kyau majalisar da ta ta bukaci hukumar wuta ta dakatar da karin lantarki da kashi arba'in cikin ɗari ita kuwa rundunar 'yan sanda ta gargaɗi 'yan rajin kawo biyafara da su guji rike bindiga da sunan kare kai wata gobarar dare ta jawo asarar miliyoyin naira a kasuwar singa ta kano shugaba buhari ya tafi wani taron tattalin arziki a masar daidai lokacin da magoya baya ke cewa daidai ne yawan tafiye-tafiyensa 'yan adawa ke sukarsa da cewa akan bai dace ba nasura da malika murar amurka daga abuja najeriya Yanzu kuma za mu kaɗa mu na tattaunawa, kuma yanzu ma tare muke da Nasiru adamu El Hikaya, wanda ya haɗa mana tattaunawa akan tasirin kahohin sadarwa na zamani irin su Facebook da Twitter da WhatsApp da dai sauran makamantansu. da kuma irin gudunmawar da suke badawa wajen kashe jita-jita da ƙarfafa zaman lahiya da zamantakewa da fahimtar juna da kuma yarda a tsakanin 'yan ƙasa ƙabilu daban-daban mabiya addinai daban-daban. Malam Nasiru Jamuje. Farko waɗannan malamai da suke wannan zaure za su gabatar mana kansu da kansu. A hannun dama na akwai? Hassan Umar Faruk ɗan jarida da ke hidimar ɗaukar rahoto a nan birnin tarayya Abuja. suna na jamilu jiga ina nan garin abuja kuma mai shari akan al'amuran yau da kullum sai kuma ibrahim idris jos editan mimbarin sunna wato mujalla ta kungiyar jama'ati da talbidiya bai kamata sunna wanda take fita karkashin jagorancin kungiyar na kasa baki daya to a malamai barkanmu da shigowa wannan zaure kamar yadda na faɗa tun farko wannan zaure na shirin mu tattauna na taɓo lamura ne da suka shafi wanzar da zaman lafiya a duka sassan da sashen hausa na muryar amurka ke da masu sauraro miliyoyi a yankunan musamman ma nahiyar afirka ba ma irin najeriya nijar kamaru da chadi inda ake da wannan matsala ta tashe-tashen hankula na boko haram sannan kuma da wasu yankunan najeriya da ke fama da matsalar masu sace shanu kai har ma da wani lokacin akan samu fitinar kabilanci wani lokacin har da ah, waɗanda suke fakewa da sunan addini su yi rikici duk da muna jin manya-manyan malamai na bangarorin guda biyu suna cewa addinansu duka suna koyar da zaman lafiya ne ah, hazo umar faruk a matsayinka na ɗan jarida za mu fara da kai muna so mu taɓo irin gudumawar da kafafen yada labaru na yanar gizo ke yi ne ko in ce rawar da suke taka wajen samar da ah, zaman lafiya shin kana ga suna ba da gudunmawa a kwarai kuwa domin a wannan zamani ba da za a kai maganar kafar watsa labarai ko kuma harkar watsa labaru ba kai maganar waɗannan a kafafe da ke yanar gizo ba wadda ake cewa social media a turanci suna taka muhimmiyar rawa a rayuwar duk wani ɗan adam da allah ya ba shi damar wato alaƙa da yanar gizo ko kuma yana da damar a wato alaƙa ko kuma amfani da yanar gizo ko eh, wato sauran kafafen watsa labaru wanda aka saba da su abinda nake nufi shine irin jarida da rediyo da talabijin yanzu ta kai lokaci da ba su iya yin harkokinsu sai sun hada da waɗannan kafafe na a sadarwa domin ita kanta ita wannan kafa da muke magana a cikinta ai ta shahara kan maganar harkar sadarwa ta intanet don haka ba za ka iya aiki ko kuma in ce yanzu aikin na su wato kafafen watsa labaru ba zai yi ba sai da wannan kafa kuma yawanci al'amuran da suke yi su ma na hanyoyin da suke bi na samar da zaman lafiya to dole ne da waɗannan kafafe suke amfani don haka wato wata abace ko kuma in ce wata kafa ce wadda ba za ta yiwu ba sai an yi da ita kuma halin da ake ciki a najeriya da sauran kasashe makwabtanta na harkar rashin samun zaman lafiya ai su kansu wanda suke tare da tsayin wani lokaci suka yi amfani da waɗannan kafafi. don haka samar da zaman lafiya ma idan za a yi wato kokari domin sako ya isa dole ne sai an yi amfani da waɗannan kafafi. Ibrahim Idris a matsayinka na har ma ana maka kirari da mumbarin sunna zan iya cewa ka fito ne ma daga jihar plateau inda yanzu jihar take farfadowa daga rikice-rikice da da take ta shiga ciki inda ake samu rasa rayuka tsakanin talakawa shin wace rawa kafafen yada labaru na zamani ko na yanar gizo suka taka wajen kawo muku salama a yankinku babu shakka jihar plateau ɗaya daga cikin jihohin da suka fuskanci matsaloli kusan shekara goma sha kuma tunda ake wannan abin ina cikin jihar bar abubuwa da yawa sun ritsa da ni amma Allah ubangiji ya tsirar amma fitowar wannan wato abu da ake a social media ya taimaka mana wurin rage rikice daban-daban wani lokaci mutane sukan yi amfani da wannan dama sai kaga an tura wani abu na karya cewa kaza ana rikici a unguwa kaza wani ma ba a cikin jos din yake ba sai yada to mu kuma maza maza kafin a je ko ina sai mu gaya wa yara da sauran sai a karyata abin bal ma wani lokaci mukan tashi mu je wurin sai mu ɗauki hoton wurin ma mu yi magana da wasu sai mu yaɗa to wannan abin ya taimaka mana wurin wato kashe abubuwa da yawa na rikice-rikice a jihar filato domin rikicin jihar filato kashin bayansa na yaduwarsa a jita-jita ne in ka kasa faɗan kashi ɗari kashi sittin wallahi a jita-jita ne sai ga an ce ai wuri kaza an kona masallaci sai yara su tashi su tafi a ce an kona coci a wuri kaza amma da zaran ka je sai ba za ka ga haka ba to fitowar wannan abun na social media ya taimaka mana har yanzu nan yana ɗaya daga cikin abun da muke amfani da shi ko kuma al'umma suke amfani da shi wurin yada abubuwa na zaman lafiya sai a ce an yi kaza to nan da nan sai a bincika sai a ga ba haka bane cikin awa ɗaya biyu uku an karyata abin ko kuma an gaskata shi to saboda haka wannan hanya ce gaskiya da musamman malaman addinai da ɗalibai da sauransu sa hankalinsu a kai da kyau domin akwai sharri a ciki akwai alheri amma wannan hanya da aka fito da ita gaskiya tana da amfani sosai wurin yada zaman lafiya cikin al'umma malam jamilu jiga kusan kukula shi malam ibrahim idris daga jihar plateau ya kawo wannan bayani cewa ma watakila ko kuma in ce harkar yada jita-jita ya sanya ta wannan hanyar an ma samu rashin rayuka da yawa amma yanzu da aka yi amfani da wannan dabarar ta wayar da kan mutane da kuma karyata irin waɗannan miyagun eh, labaru da ake bayarwa an samu salama a kai daga yankin arewa maso yamma kake inda kuma wannan yanki yake fama da rikice-rikice musamman ma na 'yan ta'addan 'yan fashi da makami wani lokacin an ma rasa ma waɗanda irin mutane wani lokacin ko masu sace shanu shin kana jin waɗannan kafafe na zamani sun taka ko za su iya taka rawa wajen samar da maslaha kan wannan eh, matsala da ake ciki eh, alƙiƙa um, wannan kafa ta social media tana da alfano kuma tana da amfani domin yanzu a duniyar nan ma idan mutum bai cikin social media to kusan a ce shi ɗif ɗif cewa bai san ma inda duniya ta samu gaba ba idan allah ya kaddare ya shigo cikin duniya to dole sai ya amfani da wannan social media din amfaninta watsa labarun nan maza maza idan aka samu labaru cewa wani abu ya faru to za ga duniya ko ina ta doka idan an samu za a yi kokari gwamnati ta sani al'umma ta sani don a ta tsaye idan ba ta tsaye ba kuma za a samu matsala don haka wannan social media da ake amfani da ita a nan in ce wannan yanki namu ko kuma in ce duna ma gaba ɗayanta tana da amfani tana da sharri tana da kuma amfani a cikinta sharrin ta shine da yawa mutane suka yaɗa ƙarya a ciki idan aka samu aka yaɗa ƙarya shaidan ya shiga ciki sai a samu abin da sai a kai inda ba a so idan aka kai ga inda ba a so kuma za a samu matsala shine kenan ka ta samu shiri an samu shirin ta alherin ta kuma da an samu abu za a yi sauri a yada jama'a kowa ya sani Sai a kasance da mu a mako mai zuwa domin jin ci gaban wannan tattaunawar. kinna gaba bin Allah sannan gaba kin Allah dan da bai biyayya har abada Da wannan muka zo babin sauraron jawabai daga dattawan arewacin Najeriya akan hanya mahi dacewa ta ceto arewa daga matsalar tsaro da kuma zama kara karazibi. Yau dattawan da za su yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne wasu iyayenmu mata. Omoyena Duro Bello a Lakwaja da kuma Malama Lubna Muktar Umar mai makarantar a Sayyida Khadija a Kano. Da farko ga Omoyene Duro Bello. Eh, kin gani ko ni da nake magana nan ina Kano daga alif tari tara da saba'in da shida zuwa dubu biyu da goma sha biyu. Ni na yi second, eh, eh, university n'ayi aiki a yunivasiti ya Bayero shekara talatin, amma da ba haka Kano yake ba. Ni zai iya ce ni musulmin Kano ne, don na kin zauna kin yi shekara talatin. Ba inda, na san ba inda zan zauna kuma da karfi na in yi shekara talatin a wani wuri. Sosai. Amma da ba haka Kano yake ba. Kano mu kawai dai an zo an lalata mana gari a kan siyasa da ba wanda yana magana addini mun dai san mala musa si musulmi ne kuma an san mama joseph ita christian ne amma sun zo na lamin su lafiya amma kawai siyasa ya zo sun sa maganan kabila yanzu an sa maganan addini eh, ko ina kin ko a church ma za su ce ah, ee eh, masu gunkin masu sa e, lulubi a su za su yi miki ciwo fa ki yi hankali oh duk wani abun ba yi da kyau amma dai in muna so lafiya ba wai a arewa kawai ba a duk najeriya daga mu ne za mu fara me muke gaya wa yaranmu a gida akan addini ni kristen ne me nake gaya yara na a kan addinin muslim malam musa shi musulmi ne me yake ita eh, shi musulmi ne me yake gaya wa yaransa a kan kristen da a kano sai ki gan ga eh, ga eleka ga maman yabo ga malam musa dukansu suna wuri daya ana sai da kaya wannan ce ah mama yabo na zuwa i dey come come back i dey come look my head malam musa gani zan tafi suna zaman su lafiya ita ma malama lubna ta hurta kalamai masu haɗakarwa da tunatarwa da kuma jaddada alhwanin zaman lahiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu jama'a fatan alkhairi ga kowa da kowa kamar yadda ƙasarmu najeriya ta kasance da cikin zaman lumana da kwanciyar hankali da karuwar arziki da tattalin arzikin gabaki daya jama'a na zaune cikin kwanciyar hankali saboda mai hanyar Allah da koyarwa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma manyan mu su riƙe gaskiya suna mana tarbiyya da gaskiyar kuma suna aiki da ita muna gani amma mu yau tare da cewa ilimi ya yawaita an waye sai son zuciya ya yawa kowa nasa kaɗan ya sani ɗan ƙabilan nan da waccan ba sa zama lafiya mabiyin wannan addini da mabiyin wancan addini ba sa zama lafiya wanda koyaushe Allah ji kan magabatan mu na da ana alfahari da su irin su sardaunan sakwato su tafawa balewa da tola a bangaren yamma su azikiwe a bangaren gabas duk sun kula da mutanensu kuma ana zaune lafiya amma yanzu sai ya kasance ko da 'yan arewan ma a tsakaninsu ba jituwa wannan na kyashin abin da wancan yake samu haka suna 'yan kudu da 'yan yamma ɗin ba dai wannan haɗin kan wanda shi ya kawo wariya ta addini da ta ƙabilanci zaman lafiya ya ƙi samuwa makiyaya da manoma ba zaman lafiya da can akwai burtali da manoma in sun zo za su kiwon su. akwai mashaya da za su je su shayar da dabobin amma yanzu su manoman sun cinye babu wurin da makiyaya za su zo su kiwo sannan su kuma makiyayan su ma idan manoma sun yi kiwon sun tare kayan su amfanin su wani ma ba su tare din ba sai su saki dabobin su zo su ci a rika samun cin kai da fitina da kashe-kashe kuma kowa zuciya na kusa zuciyar matalauci a zo a yi ta rigima a yi ta kashe-kashe ana kashin kai ana jiwa juna ciwo ga rayuwa yadda ta zama haka kuma 'yan siyasa sun ɗaure wa 'yan daba gindi sun ƙi su ƙyala yara su je su karatu maimakon su taimaka musu su je su yi karatu su sami ilimi kamar yadda shugabanninmu na da suka yi dan kowa nasu ne sun kwasa duk sun kai makaranta an taso kowa ya zo ya zama wani abu a cikin ƙasa. To masu sauraro tare da fatan cewa za a gafarce mu iyakacin abin da za mu iya gabatar muku kenan a wannan shiri namu na yanzu sai gobe da safe da Allah kai mu za ku ji mu dauke da rahotanni da labarai da dumudumin su musamman ma zaben da za a fara gudanarwa goben a jamhuriyar Nijar a madadin saura abokai ke Ibrahim da ke cewa mu huta lafiya.